da za ka lura daga yau wannan bayanin da nake kowannen ku sa shi idan an idar da wazifa musamman idan kana da himma ba a so muridi ya zauna ana wazifa ya shu so da ana so ka buɗe baki kana yi kana yi kana yi kana yi to idan an idar ka dan shiru ka dan zaka dinga jin kamar gudun dawakai a zuciyarka gudun dawakai mala'iku ne suke tahowa da waridi Allah ne ke magana a lokacin kun yi faskuru ne a shi bayan kun gama ana azkurkum kun ambaci Allah ko to ba kun gama ba shi kuma yana ambaton ku shi ne suka dinga jin wannan gudun da kan a zuciya ambatan da Allah yake muku ne to in ka sha ruwa ba za ka ji motsin ku to da kar ka sha ruwa sannan idan an idar da wazifar ana so ka dinga rike numfashinka kar ka dinga sakin numfashin ka dinga dan rike shi kadan sai ka haɗa kamar uku biyar sai ka saki ɗaya uku biyar bakwai sai ka saki ɗaya dan idan kana zikiri kana rike numfashi ba wuya za ka bar alamul mulki ka shiga alamul malaku ba wuya sai kawai ga an tada sallah ga ga mala'iku ga dan adam da malumanin ga fuka-fukai tare da shi amma idan kana barin numfashin ka yana to sai zama idan kana rike numfashi sai zikirin sai ɗauke ka daga wannan alam sai jefa ka alamul malaku so da ka jimke numfashinka kuma ku sani idan kana so ka yi training wannan maganar da muke faɗi ka kalli mage in za ta kama bera za ka ta daina nishi ta tsaya cak kamar ta mutu yana motsa carab za ta kama shi amma in tana nishi ba zai kamu ba so idan waridi ya zo daga allah sai ka rike numfashinka tukuna sannan za ka cife shi to shine sai kaga mutum ya sami ilimin laduni bai karanci abu ba amma ya san shi sai kai ta mamaki wani makarantar mu daya wani ni na koyar da shi amma abin da yake zuwa da shi kai kasan kai ma baka san shi ba to daga wannan wardan ne da ke kamawa shine sai Allah ya dinga sanar da shi wattaqullaha wa yu'allimukum Allah mm. to bayan nan wannan shahidira adabul lahika na wazifa shi wannan da na faɗa na ƙarshen nan shine adabul na. barin shan ruwa barin numfashi barin magana hatta zikiri in aka gama wazifa ba a son zikiri kamar yadda yaran mu yan uwa samari zakirai suke wai an gida da wazifa kuma sai kuma ka ji wani ya kwana zikiri da za a gaya mutum kuskuren da ya a lokacin da sai ya yi kuka idan zikiri yana gafar yana sa bawa ya samu gafarar zunubai to wannan zikirin yana sa bawa ya samu tarin zunubai ko kun san cewa idan an shiga fadan Allah ba ambatan shi kuna da wannan labari ka ambaci Allah a gidanka ka ambaci Allah a ɗakinka ka ambaci Allah a cikin jama'anka amma sanda ka zo inda ke shiru kawai karka kuskura a gaban Allah ba a magana